na samu problem da iyalina na fito na yi magana ana ta zagi na ana ta cewa kaza da kaza da kaza da kaza yanzu idan da a ce wata ne a Najeriya na ɗauko na suka hotonta wannan abin da ya wannan hoton da kaga na hada da yace ba zai trending kamar yadda a ce na ɗauko mace ci ga ta ta sa hijabi ta rufe fuskanta ba zai je ko ina ba amma da yake dan kallo abin da yake jira kenan shine nake ba su abinci nake ba su je su ta yawo da shi ni na kirkiri kayana babu wata yace da zan aura babu wannan dalilin ma babu shi kawai na kirkira ne saboda in ba masu neman abinci da yi min sharri zai su ci gaba da abin da suke yi ba shi kadai ba akwai abubuwa da yawa ina sanar nake yin su wanda ke kusa da ni zaka ji ce kai wannan wannan da mun ya kake haka ne E, ka ce wanda ka ci kai wallahi garau jefa muku kawai nake su ci abinci inda abin da suke bukata kenan ba sa bukatan alkhairi na sai sharri to sai a yi ta kirkiran ƙaryan a yi ta jefa musu suna hira suna yawo suna faɗa wannan shine dalilin da yasa ga na yi wannan postin na wannan lokacin